فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن إيه، كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا سورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن الظالمين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري فيها الأنهار كلما رزقوا منها كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اسنا عاقبتنا في الأمور كلها ودرنا من كزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا إنك عفو كريم تهب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى ونسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بإبادك الفتنة فاتبنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين وجعلنا هادين مهتدين وجعلنا ضالين ولا مضلين يا ربنا الأمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتبن ما كلك الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبؤولتهن أحق بردهن في ذلك إن رادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم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 ba da yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu a kamar yadda muka saba da mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a jiya <coughs> da kyar mun samu dama mun karanta ayoyi da basu uku ba na lillazina yuluna min nisa'ihim tarabbasu arba'ata ashhur ayan da take magana akan hukuncin ila'i wato kenan tsakanin mazaje da matayensu wadda yake wani nau'i na rayuwa wadda da tana faruwa zamanin jahiliya kuma tana da zafi kuma hanya ce ta cutar da mata da sunan ladabtar da su daga baya musulunci sai yawa abin tukar iyaka yawa abin eh, bakin abin tuka ta yadda aka wanzar da iyaka ladabtarwan aka cire iyaka wato kenan cutarwa yau kuma still za mu take inda Allah maɗaukakin sarki zai sake ba mu wata sura na wani rayuwa kuma har yanzu ta rayuwar al'umma musamman harkar da ta shafi zamantakewa na aure waccan aya da muka karanta jiya ta yi magana a kan ila'i kuma abin da yake kawo ila'i yawanci rikici ne tsakanin miji da mata saboda haka sai ya zama mutum sai fushi ya ce shi da matar ya kaurace mata na wata guda ko na wata biyu ko na shekara guda ko shekara biyu gwargwadon hali har ya wuce filin ladabtarwa ya je kuma filin wato kenan cutar wato musulunci yawa bakin zaren tuka yanzu kuma har yanzu wata kadiya ne wanda kuma ta wuce ta ila'i shine matsalar da ta shafi saki wanda ke a kullun yana aukuwa shi ma a cikin al'ummar musulmi da ma al'ummar da ba na musulmi ba don haka shi ma akwai bukatan musulunci ya yi wa bakin zaren tuka sai Allah maɗaukakin zai ke cewa bismillahir rahmanir rahim wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu quru wala yahillu lahunna an yaktuna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف alaihi na darajat wallahu عزيز hakim anan Allah madaukakin sarki yana cewa wal mutallaqat mataye wanda ake aka sake su yace al mutallaqat shine mace wadda ta cancanci wato kenan a sake ta ta kai matsayin a sake ta kenan su ne Allah madaukakin sarki yake magana da su anan duk matan da ta kai matsayin a sake ta ita ce ake kiranta al-mutallaqat to mata kuma sun kasu kashi irin wannan al-mutallaqat din wani lokaci za ta iya zama musina wani lokaci za ta iya zama gaira musina eh, eh, za ta iya zama wata kinan ah, wanda take ah, mankuha wanda an riga an yi aurenta da wadda ba ya aurenta ba wadda ba ya aurenta ba don an yi saki a kanta mutum ce ta anti dalikun to sai zama saki ne na luga amma ba na zahiri ba amma mace ce wadda take da aure ita ce za ta zama wato kenan saki yana a kanta sannan wannan ɗin kuma har yanzu wani lokaci za ta zama tana ƙarƙashin fawar mijin wani lokaci ba ta ƙarƙashin fawar mijin turaka idan tana ƙarƙashin fawar miji in aka sake ta saki yayu amma in ba ta ƙarƙashin fawar miji wani ba zai sake matar wato kenan wani ba to nan sai Allah maɗaukakin sarki ce wal ya tarabbas na bi na mata da aka sake su ya tarabbas na za su yi sauraro a tarabbus shirya wato kenan sauraro kamar da Allah ce ba tarabbasu nima a kuma yanar mutarabbisin annabi daga cikin annabawan Allah yake faɗa mu mutanen sa ku saurara ni ma ina saurarawa mu ga abin da Allah madaukakin sarki zai yi na hukuncinsa. to anan an ce mutallakat ya tarabbasna su ma su saurara bi an hinna saurara a kansu kowace ta je ta saurara ta saurara me za ta saurara salasu tukuro wato kenan ƙuri'i guda uku kowace to malaman tasiri suka ce idan aka ce ya tarabbasul mutallakat bi an hinna ayayi daidai mata wanda aka sake su za su iya saurarawa ka'idar haka kama ta zama ya tarabbasul mudallakat bi hinna salasa tukuru amma sai aka fara kawo wal mudallakatu saboda idan aka fara kawo wal ya fi zama taukidi hankalin kowa zai koma wato kenan kansu in an ce ya tarabbasul mudallakat kaman kabar ne ana bada wato kenan labari ne ana bada labari na man kace wal mutallaqat yutarabbasun kawai misali kace eh, kama zaidun ai kana ba da labari ne amma kace zaidun kama to yanzu ka sa special stress a kansa saboda me taukidin magana dan haka Allah madaukakin sarki yana so ya dauki hankalin al'umma ya dawo da shi kan wayannan mutanen dan jan hankali saboda a saurara a meye hukuncin da zai iya biyowa baya ta ga shi sa Allah madaukakin zai ce mutallaqatu sai yace tarabbasna za su saurara bi anfusihinna salasatu quru har yanzu idan Allah madaukakin sarki gada zai iya cewa wal mutallaqatu tarabbasna salasatu quru amma sai ce bi anfusihinna me hikimar bi anfusihinna su a kansu tukunan su tsaya su saurara na watanni guda uku ko kuma ƙuri'i guda uku da haka nan ma akwai wani nau'i na wato kiran jan hankali da kuma wato kenan tabbatar da magana za su saurara salasatu qur'in wato kenan qur'i uku qur'i uku anan <coughs> malamai suka yi sabanin fahimta wasu suka ce al-aqra jina ne da yake bayyana jikin mata na wata watan nan shine ake kiransa al-aqra qur'i uku jini uku kenan saboda haka akan wannan idan mace aka sake ta yau ta jini ɗaya ta na biyu ta na uku shi kenan ta riga ta gama ta shi ne wannan abin da ake magana a kansa wasu malaman suka ce a'a al'akra al'atahar shi ne ma bainar da maini idan ta jini ɗaya daga baya ya ɗauke ta sake yin wani jinin to wannan filin da yake tsakanin jini guda biyu na shi ne ake kiransa a tuhuru shine muka yi magana a jiya kan cewa muddansa akalla muddatihi baya gaza kwana goma sha biyar idan jinin ya yi tsawo ya kai kwana goma sha biyar to shi kuma karancinsa kenan kwana goma sha biyar idan jini ya ragu a kwana goma sha biyar shi kuma zai karu misali ta jini na kwana goma to a eh, wannan filin tsarki zai zama kwana ashirin in ka yi jini na kwana biyar automatically wancan zai zama na kwana 25 da wannan filin shine wato kenan ake nufi wato kenan in ji wasu daga cikin malamai kuma ƙuri'iya ana idlaginsa a wannan ana idlaginsa a wannan kowanne duka malamai sun yi bayani zai iya yiwuwa ya zama a ɗauki wannan fa'idan kilafa shine in mun ɗauki wannan yakan gaggauta ma mace iddata akai idan mun ɗauki ɗaya amma fa abinda malaman tafsiri suka fi rinjayarwa shine cewa filin tsarkin shine ake nufi da kur'i din don haka yanzu in an saki mace idan ta yi jini to ba za ta ce ta yi kur'i ɗaya ba sai ta samu wannan saurarawan ta sake wani jini na biyu to wannan filin ya zama kur'i ɗaya kenan sannan kuma du sai ta sake samu wani fili ta sake wani jini na gaba sannan kur'i ɗaya ya samu wato kenan da haka har sai ta samu guda uku shine ma'ana ya tarabbasna bi na salasatu qur'in za ta zauna kur'i uku da kawo kansu wannan shine iddanta idan haka ta faru kenan yanzu za ta iya yin aure ba wani matsala za ta iya zuwa ta sake auren wani sannan allah madaukakin sarki ya sa wannan iddanta kenan matar da take an sake ta sannan ba ta da kuma tana jini kuma ba ta da ciki to a kanta ake magana akan wannan amma idan mace tana da ciki to ita kuma hukuncin ta daban hukuncin ta yanzu ba jini uku bane hukuncin ta shine inda Allah madaukakin sarki ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'ana hamlahunna masu ciki ajalinsu shine za su sauke wannan cikin idan aka sake mace yau da ciki to ko jini nawa ta yi bata sauka ba sai ta sauke wannan cikin nata idan da haka kenan kaga in aka saki ta yau gobe ta haife shi kenan ta riga ta gama idan ta jibi za ta iya daura aure jibi za ta iya daura aure idan akwai wani dalili an sake ta yau gobe sai ta haifu jibi za ta iya aurenta saboda mai Allah madaukakin zai ke ce wa ulatul hamali ajalahunna an yadana hamlahunna in haka ta faru su shikenan sun abin nan saboda zai iya ja zai iya tsayawa amma dai baya wuce muddan wannan haifewa sannan na uku akwai mata wadda suka yanke kauna da haila ma'ana wanda ba sa yin al'ada kwata-kwata to su kuma wayannan in ma dai saboda tsufa ta yi ta yi ta yi har ta daina ko kuma a saboda yarinta ita bata ma fara ba kuma an yi mata gaggawa an daura mata aure bata ma fara ba bayan wani lokaci kuma auren ya mutu ko ba ta abin nan ba to su wayannan su ma hukuncin su daban na idda su su kuma abinda Allah madaukakin sarki ya fara shine wato kinan wallahi ya isna min al-mahid ko min nisaiku in irtabtum fa iddatuhunna thalathata ashhurin wallahi lam yahidna haka ne yawa wanda suka yanke kauna ba za su sake haila ba saboda tsufa ta tsufa ta tsufa ta yi aifon ta gama ta komai da komai duk ta gama jikanu sun taru meye meye amma kuma wani matsala ta zo miji ya yi saki akan wannan halin halin ba ta zuwa saboda aka suya ya isna min mahidi sun yanke yin kaunar yin hailar ma a rayuwarsu to kaga in kace sai sun yi jini uku kaga su ba za su kare aure ba kenan to sai Allah madaukakin sarki yake cewa su salasa salasata ashhurin wata uku ne in wata ɗaya yi shi kenan in wata biyu yi shi kenan in wata uku yi daga ran da aka sake ta za ta lissafa wata uku wata uku yi ta gama haka kuma wallahi ilimi hidin matan da su ma ba su isa hailan ba an aurar da na taba ganin wata yarinya a zariya da aka aurar da ita wata kwata ba ta yi shekara goma ba ta shekara goma a haife ba domin za ta zo ta iya wucewa ta gaban gurup ɗin mutane cikinsu da mijinta da abokanansa ta dage ƙafar ta dai tana langa tana tsalle tana wasan ta kawai ba abin nan ba tsabar wani irin yanayi wani abin da na gani na ido na ne akan baranda fa kuna zaune akan baranda za ta zo ta bi ta biyo ta kan baranda mai tsawo in ta zo ta dan kewaye ko haka ta sauka ta ji koma ta ci gaba da tsallanta ta wuce kaga babu abin nan to irin wa'annan su ne wallahi lam hidna wanda ba su kai matsayin hailan ba to in aka sake su in ka ce sai sun yi jini uku itimin har ran da abin ya fara zuwa musu kadara an an an aure ta tana ta shekara goma an yi shekara daya an sake ta kaga sai ran da ta abin da kaga zai ja mata da sai aka ce su kuma iddan su su ne za su zanna salasata ashhurin wata uku in ta wata uku kawai kenan. tunda ba ta isa ma dama ciki ba kwata kwata yana kan ta wata uku ta kallasa an hada to da haka wannan shine nau'i na halayen da mata sukan shiga wato kiran guda uku idan haka ta faru mace ta riga ta gama yanzu abin da zai biyo baya shine maganar da muka yi jiya ta akalla duhuri da kuma aksar duhuri yanzu idan muka samu misali mu dauki mazhaban imamu na shafi'i a tsarinsa da yake cewa aƙallar ɗuhuri ko ai amina ne aƙallar eh, eh, muddatin alhaidi yawon walailatun haka ne haila mafi karancinsa shine kwana daya da yini daya sannan kuma aƙallar ɗuhuri shine mai kwana goma sha biyar na son fahimci fikin nan sosai Allah sama mata sun sun taru su saurari ni sosai na son mai calculation din abin tare ya ce mafi karancin haila yawon walailatun ba shi ne kwana ɗaya ba 24 hours ba mafi karancin tsarki kuma shi ne nawa kamsata ashara yawon to mukaddara an sake mace yau karfe sai biyar na rana shi shikenan idan aka sake ta yau karfe biyar bayan awa ɗaya sai haila ya zo mata bayan awa ɗaya tal sai haila ya zo mata bayan kwana ɗaya gobe karfe biyar sai ya ɗauke yanzu a ruwayenmu da muka ce wani mu minane wal mudallaqatu yatarabbasna bi salasa tukuro ƙuri'i ɗin nan sai muka ɗauki shi a matsayin shi ne jini to da ta yi kwana ɗayan nan biyar na gwaji gari ta dawo jini ya ɗauke yanzu automatically ta yi ƙuri ɗaya haka ne a kwana nawa kwana ɗaya da awa ɗaya bayan kwana goma sha biyar yanzu ta samu mudda na aƙalla duhuri ina fata muna ganewa saboda haka sai wani hailan ya zo mata yanzu can ga kwana ɗaya da awa ɗaya nan ga kwana goma sha biyar kwana nawa goma sha shida da awa ɗaya to jini na biyu ya zo mata sai shi ma ya yi kwana ɗaya sai ya ɗauke in an haɗa kwana nawa kwana sha bakwai ta yi jini nawa ta yi ƙuri'i guda biyu a kwana goma sha bakwai to sai a samu aƙalla ɗuhuri kwana goma sha biyar kafin wani hailan ya dawo an samu kwana goma sha biyar sai ka kara shi akan kwana goma sha bakwai da awa daya ya zama nawa sha biyar ga sha bakwai talatin da biyu da awa daya sai jini ya dawo mata na kwana daya ya zama talatin da nawa talatin da uku da awa daya jinin nan sai ya dauke ran talatin da hudu mai nema ya zo za ka daura ko ba za ka daura ba eh automatically za ka daura ka gani a mazhaban imam shafi'i saura ku kwana talatin da nawa talatin da uku biyu talatin da uku da awa daya za ta iya gamawa za ta iya gamawa a mazhabin malifa da ya ce shi akallu shi ba ma ma la akalla lahu kuma shi ma ya tafi cewa akthar duhur kamsata ashara yawmi saboda kaga automatically da mazhaban imam shafi'i da mazhaban imam malik a wa'annan period din zaka daura duk da haka malamai suka ce idan na kusa da kai ne ka daura in na nesa ne kuma sai ka dan ƙara bincike saboda gudun ha'inci mun gane wannan saboda nasin qur'ani yace wal mutallaqati tarbasna bi anfusina salasata quru saraka idan mun ɗauki fassarar ƙuri'i a matsayin jinin ne duk da cewa malamai sun furin jarewa da cewa tsarkin ne to idan tsarkin ne ma yanzu abin da ake bukata akan wannan kwana 32 menene wani firar guda ɗaya na tsarki kuwar kwana 15 in ka ƙara kwana 15 akan 32 ya zama nawa to a haka za ka yi to a kwana 48 za ta iya gama iddanta ta je wani ya aure ta wannan shine kuma mafi karancin abin da ka iya yiwuwa kasa da haka ba zai yiwu ba mun gane yawwa abinda Allah ya ka abinda malamai suka ce shine in hakan kai malami mai daura auren ko waliyin da zaka bada auren a ji a daura din idan yarka ce ko wata kanwarka ko wata umma wanda ka san wasa ba za ta shiga ciki ba ai ba zai shiga ciki ba ha'inci ma ba zai shiga ciki ba automatically a haka din nan an bi shi aka to shi kenan zaka yi daura mata aure wallahu ta'ala ala mun gane wannan yawa amma in mun bai ce wanda suka ce aqallal duhuri a aqallal eh, muddatul haidi salasata ayami to yanzu kaga maimakon kwana ɗaya nan da muka ce yanzu kwana uku uku zai zama ko illa iyaka su ma a cikin sakon wanda suka ce kuma akalla muddatul duhuri kwana goma saboda haka maimakon kwana goma sha biyar da muka saka a nan yanzu kwana goma goma za mu yi lissafinsa nan mun sa uku nan mu sa goma nan mun sa uku nan mu sa goma to abin da sa ake kawo nan saboda duniya tana da faɗi yana iya yiwa a samu inda haka za ta faru in haka ta faru a ilmace ba a yi laifi ba wallahu ta'ala a'lam mun gane wannan to Allah madaukakin sarki ce wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathal quru wa'anda aka sake su za su zauna da kawukansu wato kenan ƙuri'i uku haka ne salasa ta ƙuro shi ne wato kenan e, ƙuri'i guda uku ko jini uku ko kuma e, tsarki uku kenan za su zanna tsarki uku sannan sai ya ce wa ya lahunna bai halatta a gare su ba an yaktumna su zama sun ɓoye ma khalaqa Allahu fi arhamihinna Abin da Allah maɗaukakin sarki ya halitta a cikin mahaifarsu in kunna na billahi wal yawmil akhir in sun kasance sun yi imani da Allah wato kenan da ranar lahira anan ba wata kaddiya ce mai zaman kanta Abin da yake cikin mahaifiyar mace anan malamai sun dauki kashi biyu ne in ma dai da da aka halitta a ciki ko kuma jinin hailan da yake ciki saboda malaman fikihu sun tafi akan canje na haila daga mahaifa yake ba daga ainihin jikin abin nan bane don haka wannan matsaloli ne wadda suke kai miji ba za ka iya ganewa ba uba ba zai iya ganewa ba waliyi ba zai iya ganewa ba wanda yake the best knowledge a kansa shine ita matar don haka sai Allah maɗaukakin sarki sai ya ɗauki wannan amana sai ya danka mata a hannunta don haka ita ce wuka ita ce nama saboda haka idan ta ce tana da ciki to shi za a iya yadda tana da ciki idan ta ce batta da ciki za a iya yadda batta da ciki tunda amana ce wanda ke ita tafi kowa ilimi a kansa haka kuma in ta ce ta yi jini za a iya yadda matsawon tsarin ya tafi a kan daidai yadda hakan din ka iya yiwuwa haka kuma in ta ce ba ta yi ba za a iya yadda a nan allah maɗaukakin sarki ya ɗauki wannan amana ya danka ta a hannun mata da su suke da iko da aka yake cewa wala ya hillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna bai halatta a gare su ba su boye abinda Allah halatta a cikin cikin mahaifiyarsu wasu malamai suka ce da ake nufi wasu malamai suka ce jini ake nufi wasu ko suka ce duka biyu kuma babu abin da zai hana wato kenan ma'anar abubuwa guda biyun gaba daya fa'idan wannan shine wani lokaci sukan boye ciki saboda wani fasinal amfanin su su mata misali a ce an sake ta kuma tana da ciki na wata daya ko kuma ta ji alama shigan cikin amma bai ma kai wata ba amma duka wato alamu sun nuna mata cewa cikin ya shiga ta fara suspecting kuma mijinta ya sake ta to ɗayan biyu ne idan tana son ta rabu da wani mutumin ta je ta auri wani ta kai wannan ɗan wani gida za ta iya goyewa cikin sai ta ce ba ta da ciki sai ta bi wannan lissafin da muka yi bayan kwana 32 ko 33 da awa daya sai ta ce ai ta riga ta gama ko kaga wannan bai fi wata biyu ba shikenan sai ta je ta yi aurenta bana yin aurenta kaga ta dauki wannan dan ta kai wani gida to idan ta dauki wannan dan ta kai wani gida ta je ta da cikin wata biyu kowa bai gane ba lokacin da ba da time da dan zai shiga wata tara a gidan kuma tana wata nawa wata bakwai mai gidan na bai isa ce ba ɗansa bane shari'a sai ta tabbatar masa da shi to illar wannan ɗin shine ma illa ce mai yawa ita dai ta samu sai ta yi aurenta da wuri ko ba ka ba amma wannan ɗan ta haramta masa gadon ubansa mun gane wannan na ɗaya kenan na biyu kuma ta tsindin mashi a cikin gadon da ba halal ɗinsa ba kaga ta sa ɗan a cikin rikici wani illan shi ne ‘ya'yan wannan mutumin shi ba zai aure su ba in ya mace ce su ko ba za su aure ta ba alhali ko ba haka ba ne mun gane yanzu idan misali mace ta zo gidanka da ‘ya mace ka auri mace ta ta zo maka da gidan da ‘ya mace ‘yar da ta girma sai ɗanka ya gani ya ce yana su za a iya ba su haɗa su ko ba za a haɗa su ba to kaga ta haramta wannan sila da take tsakani duk ƴaƴan wani mutum yanzu ba za su aure ta ba saboda su ce eh, uban mu ɗaya da ita ba zai yiwu ba haka ne kuma haka ba ta haramta musu sannan kuma inda laruri zai zo ya je auro ƴan gidan ya auri mai yassa ko kanwarsa to saboda shi yasa Allah madaukakin sarki sai dauki wannan amana sai danka ta hannun mata yace wala yahidu lahunna an yaktuna ma khalaqallahu fi arhamihinna bai halatta su boye abin da yake cikin su cikin cikin su ba Allah ya ya kaddara ki ya sake ki sannan akwai wani dan aba cikin to karki boye sai ki ce akwai kaza idan kuma jinin ne ma wani lokaci sukan boye saboda gaggauta auren gaba ko kuma jinkirta auren baya misali yanzu gaggauta auren gaba da zai iya fito a cikin wannan tsarin da muka yi shi ne wato kiran ta yi da a kwana talatin ko arba'in da kaza sai ta ce ta riga ta gama iddanta alhali ko ta gama ba kaga za ta iya gaggauta auren gaba sai ya zama wato kiran ha'inci ya shiga lokacin auren bai yi ba ta gaggauta auren kuma binciken dama ita ne aka ɗauki wannan amana aka bata a hannunta kaga dai ita za ta yi kosu wannan matsala din ko kuma batta so ta bar wannan gida din sai a share wata uku ta yi idda uku ta ce ita bata ko ɗaya ba saboda me tana daɗa jinkiri har lokacin da wannan mutumin zai ce ya dawo ya mai da ita mun gane wannan to saboda haka kowanne ɗaya daga cikin waɗannan guda biyu idan mace ta yi ha'inci a cikin sato za ta yi kosin havoc mai yawan da zai kawo matsalolin da ba a san iyakanta ba a gaba to sau da aka shi yasa Allah maɗaukakin sarki sai ya ɗauki wannan amana sai ya ba su hannun su ya ce wala hillu lahunna an yi tumna ma halatta Allahu fi arhamihinna bai halatta a gare su ba su mata su koye abin da ke cikin mahaifansu sannan sai ce in kunna na billahi wal yawmil akhir idan har sun kasance sun yi imani da Allah sun kuma imani da ranar lahira in sun kasance sun yi imani da Allah sun imani da ranar lahira wannan na farko akwai kamar narko a cikin sa kenan in suka yi haka kan ba su imani da Allah ba ba su kuma yi imani da ranar lahira ba yawwa kuma wannan ba yana kore imanin su da Allah da ranar lahira bane amma wato ana da karfafa musu magana ne kar haka cewa wannan din ba dabi'a ce ta mu'minai ba me yasa akwai ranar lahira tana zuwa kuma ubangiji zai zo a wannan ranar waje a rabbuka wala malaku saffan saffan zai zo ya hukunci tsakanin mutane kuma an tashi hukunci na abinda za a yi mata hukunci akan sa ba zai mata daɗi ba a wannan ranar saboda ha'incin da ta yi wannan kenan na biyu bai hukuncin wannan aya bai tsaya akan ƴaƴan musulmi ba har kafirai har kafirai ya mace da aka sake ta da ciki a jikinta ko da wani abin nan bai kamata ta boye don ta gaggauta auren gidan wani ko ta jinkirta auren wato kenan gidan wani ba saboda haka Allah madaukakin sarki ya riga ya hana wannan wala hilu lahunna an yaktuna ma raka Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir in kuma sun kasance sun imani da Allah wato kenan da gidan lahira sannan sai Allah madaukakin sarki eh, yake cewa bu'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna wa bu bu'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna in an ce ba'al a larabce kalma ce wadda take da ma'anoni da yawa daga cikin ma'ananta akwai shugaba shi na yake kiransa ba'al kuma tana iya daukan dangin aure za a iya cewa da miji da mata ba'ala ne ita ba'al ne shi ma ba'al ne kamar yadda za ka ce zauja ne ita zauju ne shi ma zauju ne a larabci ana faɗa hakan nan to amma kuma kasaratul istimal an fi yawan shugabanci da can suka sashi akan shugaba wanda aka ɗauki kome da kome aka miƙa masa kamar inda Allah ke cewa ataj eh, minane atadauna ba'alan wa tazaruna al khaliqina ko ba'al din nan sunan wani gunki ne wanda da wayannan mutanen suke bautawa suke bautawa saboda me suke kira sa ba'al saboda sun dauke shi sun mika masa komai da komai na rayuwarsu turaka shi aka zo ana yawan amfani da shi a miji saboda mace takan dauki komai da komai na rayuwarta wato kidan sai ta mika masa to Allah madaukakin sarki ce bu'ulatuhunna su mazajen su kenan anan wannan eh, ibara ta alkurani abinda take nufi eh, ba'al bu'ul jam'u ne na ba'al wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna mazajen su idan har an yi saki su ne suka fi cancanta da dawo da su in an ce raddi shine a mai da abu inda ya dawo ko a mai da abu inda ya fito to sauraka su suka fi cancanta su mai da su ɗakunansu wannan shi yasa da allah maɗaukakin sarki ya ce a yi saki sai ya ce wattakullaha rabbakum la tukhrijuhunna min wala ya kuri jina illa ayatina bi mu mubayyina idan ka sake mace aka ce ka ji tsoron Allah ubangijinka kar ka fitar da ita a ɗakinta ba ka sake ta ba eh to na sake ta to kenan tana nan a zanna a cikin ɗakinta daren har sai ran da ta gama waccan iddar da muka yi magana ya tarbas na bi an fusi na salasa tukuru din nan sai ta gama salasa tukuru dukai ba baka huce bai ta bata huce ba sai kuma ta tattara kayan ta kuma sai ta yi gaba to amma idan kai ka bata izinin ta zauna wani lokaci su ma matan suka yi taurin kai me zan yi kuma da gidan ka ni me zan yi kaza kaza kaza hankalin su ya tashi to su din ma aka ce aka ce kada su fita daga gidan wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min tehunna sai ce wala yakhrujna su ma matan su ji tsoron Allah kar su fita don ya sake ki ba karshen wato kinan rayuwa kenan ba saboda haka kuma dan ya bata miki rai bata ran da mijinki miki bai kamata ya zama ya hana ki bin dokar ubangijinki ba to dokar ubangiji ta ce wala ya karujin su kar su fita kar kuma a fitar da su sai dai in sun zo da alfasha bayyananniya alfasha bayyananniya shine saboda an sake ta ta dinga walakanci a mutane a gida ta zagi uban kowa ta ta komai na kowa ta duk abin da daga dama na daga hankalin mutanen gida to in sun zo da wannan to shi kenan sai a ce ta tafi gidansu amma in dai salama salaman tana zanne ba wannan abin da za a yi mata na to saboda haka sai Allah madaukaki zai ce mijinta shefi cancanta ya zama ya mai da ita saboda haka da zarar mijin ya ce na mai da ita shi ke na magana ta mutu musamman ma idan dama ba wanda ya sani daga shi sai ta ce to bayar Allah na fa mai da ke shi ke na magana ta mutu idan kuma mutane sun sani to sai je sanar da su ciwon to ko sai da na fa mai da wance lokaci kaza saboda mu a sanin mu mun san ka sake ta wadaka in wani matsala ta faru sai kotu ta kama ka ta maka hukunci to amma in ka sanar to shikenan kowa san ka mai da matarka babu wani wato kenan abin matsala akan wannan bulatu hunna a bi raddihinna to amma tambayan anan shine me yasa Allah madaukakin sarki ce a ahqqu so suka fi cancanta akwai wani wanda ya cancanta ya mai da ita ne bayan miji kaga babu wani wanda ya fi cancanta ya mai da ita bayan miji to ana kaddarawa wasu kaddarori ne ko da a ce wani ma zai iya shigowa ya ce yana da wani fawa a kai to ƙur'ani ya nuna cewa bai da wannan fawa din bai da wannan fara illa ya ka mu mistake din da muke shi ne lokacin da mace aka sake ta sai ta tafi ta tafi gidansu to ta tafi gidansu sai ya zama yanzu sai ka sha wahala ke eh, sai ka sha wahala ka je kana kama kafa abu ta kan babanta abu kan baffanta abu kan wane ne a ji a ba su hakuri a samu dai ta dawo a samu dai ta dawo to kaga kana shan wahala to su wa'annan duk da cewa ba hakkin su ne ba amma wani lokaci sukan cije su ce ba za ta koma ba wani lokaci su kafa sharuɗa su yi menene menene da sauransu to ba hakkin su ne hana mace ta komar da kanta ba ta koma gidanta ba Allah madaukakin sarki kuma anan ya dauki wannan amanar ya baiwa miji shabu'ulatuhunna birar bi raddihinna yana da kyau al'umma musulmi su fahimci wannan kadiya sosai saboda wannan matsala ce ta rikici kuma takan sa mutane su kibin bin maganar Allah sau da yawa miji zai ce ya mai da matarsa kuma ubanta ce wala ba za ta koma ba kaga bai kamata ubanta ya zama bai bi maganar Allah ba sau da yawa mamiji zai ce ya mai da matarsa baffan ta ce wallahi ba za ta koma ba to baffan tambe kamata a ce ya taka maganar Allah ba wani lokaci ma za ka samu wanta ne wani lokaci ma kani ne zai ce wallahi ba ta koma shi din banza kaza kaza kaza kaza kaza kaza da sauransu to abin da ya kamata a ce al'umma musulmi kanmu ya waye akan maganar Allah akan wannan shi Allah madaukakin sarki kullum abin da yake dora mana doka a kansa zaka samu ita ce maslahan gyaran al'umman da muke ciki ne ni na bi maganar Allah kai ka bi maganar Allah ai yanzu da aka ce shi yafi cancanta ya mai da itan shi din ma kuma akwai dokar da Allah madaukakin sarki ya dora masa in wanda in ya bi ta kuma ba zai sake mata shi ba ba wai kawai Allah ita ya wasa ba ban ta so yace sai a dawo da ita ba a'a shi din ma akwai dokan da Allah madaukakin sarki ya dora masa wanda yake dolansa ya zama wato kenan ya kula da ita kun gane wannan da haka Allah ya madaukakin sarki ce wa a ahqu bi raddihinna fi zalika fi zalika a cikin wannan rikicin kenan da zaran ya sake <coughs> to shi kenan a cikin wannan rikici sai ya dawo da ita kenan fi zalika anan yana nufin kafin ta gama wannan salasatu quru din a cikin wannan mudda ta salasatu quru yawwa an saki mace satin jini uku ko al'ada uku kafin ta dawo to haƙƙin da miji yake da shi na dawowa da ita to ya a cikin wannan period ne idan wannan duration ya wuce dube haƙura ba har ta gama guda ukun nan to shikenan yanzu ba shi da wani haƙƙi kuma amma zai iya dawo da ita in ya zo ya same ta ci baiwa Allah mu daidaita wannan magana ta ce to mu daidaita mu shikenan sai a ji a sake daura musu aure amma bai isa ya ce na mai da ita kuma dole ta dawo ba amma in wannan lokaci bai wuce ba in yace ya dawo da tafi dole ta dawo saboda ita ma bai kamata ta yi wa Allah madaukakin sarki taurin kai ba <coughs> don haka shi ce fi zalika ai fi zalika mudda fi zalika ya fi salasatu quru a cikin irin wannan dan lokacin da abin nan in ko ba haka ba in yi lokaci ya wuce to da shi da sauran mutane sai shiga sabon nema a sake sabon lale in ta ga dama ta zabe shi in ta ga dama wato kenan ta zabi wannan sa wa bulatu bin aqub radihi fi zalika in aradu islaha Allah madaukakin take ce to duk wannan fa ya bada wannan dama din amiji ya bashi karfin fawon in yace ta koma ta koma amma idan suna nufin wato kenan sulhu in aradu maza islaha haka ne ko kwanu tsallake gudun ne babu hmm? wa ta hunna a haƙo biyar biyu in eh, in aradu islaha idan har suna nufin wato kenan sulhi menene islah islah kullun shine gyara gyara alkhairi yanzu anan Allah madaukakin sarki ya bashi miji wata jarrabawa ta musamman shine idan shi yafi sanin abin da yake cikin zuciyarsa idan zuciyarsa gyara yake nufi zai kula da ita zai kuma yi maganin matsaloli da suka taso duk ta wajensa ne to shi ke yana nufin islahi kenan to Allah maɗaukakin sarki a daidai wannan lokacin ne ya bashi wannan bawar amma idan cutarwa yake nufi to nan kuma Allah maɗaukakin sarki bai bashi wannan damar ba ta kama kamar yadda aka bata wancan amanar حتى ولا يكتمن ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر kaga ita ne aka bata wannan damar a nan gurin nan kuma shi aka bashi wannan damar kuma kowa Allah madaukakin sarki da abin sa yake amfani shine kenan in aradu islaha idan har suna nufin wato kenan ai islahi islahi kuma shine a daidaita abu ya kyau ya zama wato kenan ya gyaru ya zama babu matsala a cikinsa wato kenan ya kyau ma dama a cikin zuciyarsa akwai wani mummunan abu to ba shi da wannan hakkin a wurin Allah madaukakin sarki in kuma ya amfani da wannan damar to ya yi amfani da abin da ba nasa ba wannan kuma Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan doka saboda a da zamanin jahiliya sukan yi hakan nan sai mutum ya sake mace saboda ta masa wani abin da bai ji daɗi ba sai ya sake ta a zamanin jahiliya fa sai ta zo dab da gamawa kamar kwana uku ko hudu sai ya dawo da ita in ce ya dawo da ita shi kenan sai ta dawo rumrumrumun kama abin kirki sai kuma duk ya sake sake ta sai ta zo gabda sai kuma ya dawo da ita sai an dawo rumrumrumun kama abin kirki sai sake sake ta sai ta amfani da wani kusan kuma a lokacin Allah maɗaukakin sarki da alkur'ani bai sauka ba wahayi bai zo ba ba sa musu wannan dokar ba don haka in saki ɗari ne ma zai dawo da ita ya dinga mata haƙƙi haka kenan ya zama mai kenan cutarwa to sai Allah madaukakin sarki sai sa kangi sakin ma ya mai da shi kwaya biyu adalaku marratani fa yusaku bi ma'rufin au. aw tasrihun bi ihsan au tasrihun bi ihsan to su da za su sakin masa dubu ma za su yi ta je ta dawo ta je ta dawo babu wani kaidi tunda jahiliya ce to dan musulunci sai ya kange wannan yasa abin saboda mutum ya zama yana da la'akari tukun kafin ya zartar da wannan da aka ce wadda tafi wala tuhuna hagu bi radihi in zalika fi zalika in menene in aradu islahan sai wala hunna misal alladhi alaihinna bil ma'ruf wala hunna misal alladhi alaihinna bil ma'ruf anan ma Allah madaukakin sarki yana ba mu sura kammalalliya wadda ya kamata ta zama ta aure a ka'idar aure lahunna misalin lazi alaihinna kaga mata akwai suna da haƙƙi akan mazajensu suna da haƙƙi akan mazajensu haƙƙin ta ne ka nema mata ɗakin kwana haƙƙin ta ne ka nema mata abincin da za ta ci haƙƙin ta ne ka nema mata sutura haƙƙin ta ne ka nema mata magani haƙƙin ta ne ka koya mata addini haƙƙin ta ne ka kare mata mutuncinta da duk sauran abubuwa duk waɗannan hukuk ne wanda yake haƙƙinsu ne a musu amma irin haƙƙin da yake kansu ba shine kuma misalin labi alaihinna irin misalin haƙƙin da yake kuma a kansu su ma akwai haƙƙi a kansu kenan ko haƙƙin ta ne in ka kawo ta dafa haƙƙin ta ne in ka fita ta share gida haƙƙin ta ne ta kula da yayaye haƙƙin ta ne dukiyar gidanka ta kula maka da ishi da dai sauransu irin wa'annan duk abin da ya kawo ya zama kai ko hankalinka aka tar maka a waje in ta haƙƙin ka ne ta kwantar maka da hankali sau da mutum duniyan nan in ya je hankalinsa ya dogon zuma ina zai yi gida to da da ya zo gida kuma zai samu kwanciyar hankali haka yana zuwa da gani ko mun shigar da ya kai ko sarki ne ya shiga alkyabba ya shiga menene ya mai rauni yana zuwa abinda zai mai ya fara tubewa rauni ya cire alkyabba ya cire mai zai huta in alhaji ne ma in ya dawo cire babbar riga ya aje ya zanna yanzu ya nasu ko in yunwa ne mata koro shi ya zo zauna kawo mun abinci <coughs> to <coughs> gaji an dagula maka hankali ka dawo kana zuwa sai ka zo ka samu wani mummunan walakanci to ina za ka yi kuma <laughs> ka koma kuma duk da <laughs> aka koro ka ka ga abu <laughs> eh not go muna na malaysia suka ce not eh, abin sai zama wato kidan sama da kasa sai su nemi sa'adu diddani ya fitari gani tafar tafarriƙin sadaka da gama da misali ga sanar ne masu haɗu to kaga matsala kenan ko kuma ka gama sayan komai da komai ka gama ne ka komai da komai ka je ka kyawa ala ka dawo yunwa cikin ka gaban yaya kana zuwa mai koma abin ce wala ban dora ba ya za a yi to kaga akwai irin wannan matsalolin to saboda haka shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya ba wa mace haƙƙi shigen irin haƙƙin da yake a kanta illa iyaka kowanne akwai nasa fildin akwai nasa fildin saboda duk abin da ya kamata a ce haƙƙin mace ne to sai ta yi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabi matar da wato kenan take kula da haƙƙin mijinta take kula da kaza da kaza da sauransu sannan Allah eh, manzo Allah har yanzu ya yabi miji wanda yake kula da haƙƙin matansa saboda haka haƙƙin da yake a kansu shi ne kuma haƙƙin da yake abin illa iyaka kowa da irin nasa shi yasa Allah madaukakin sarki da ya tashi magana sai ya ce waje ala bainakum wa bainan mene ne eh? mawaddatan wa min ayati an kalaka an kalaka kun kuwa min an kalaka lakum min anfusikum azwajan waje ala bainakum alitaskunu ilaiha waje ala bainakum mawaddatan wa rahama kaga daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki shine sai ya halatta muku matanku daga jikinku matan daga jikinku aka halice su me yasa aka yi haka litaskunu ilaiha don ku samu nutsuwa zuwa gare su don ku samu nutsuwa saboda muhimma na farko na mace tunda daga jikinka aka halicce ta shine ta baka sukuni duk a larabci in kaji an ce sakana to shine suka ce diddil eh, taharruk taharruk shine motsawa sukun kuma fa shine natsuwa haka ne kai an dora maka taharruk domin kai za zaka fita ka je kasuwa kai za zaka je office kai za zaka je menene kai za zaka je menene kai zaka je gona kai menene ba shine taharruk ba ka motsa ba ka je ka nemo ka kawo ita kuma an dora mata me as-sukun nutsuwa in ka zo kuma ta nutsar da kai hankalin kai kwanta kaza kaza da sauransu ka huta da sai sauransu to wannan kaga naka Na nata kuma taskin nutsuwa duk inda ka kumburo sai ta zo ta sace tayar duk inda ka kumburo ta zo ta sace hakan ne ne ya kamata ya zama sai ce waje ala bainakum mawaddatan wa rahama sai sanya tsakaninku soyayya da kuma tausasawa rahama shine jin kai ko ba haka bane muwadda za ta fito daga gare ta rahama za ta fito daga gare ka kai naka rahama ne ka tausaya mata ka kawo mata kaza ka kawo mata kaza ka kawo mata kaza ka yi mata kaza ka yi mata kaza ka dauke da kai ta asibiti ka tsaya mata magani kai me da sauransu kaga wanda tausaya mata kake ita kuma ta me muwadda soyayya ta zama tana kaunanka a dalilin kauna ita ma za ta maka hidima kaza za ta maka za ta maka hidima kaza saboda me a samu a zauna a lafiya to shine idan kowanne tsaya da nasa ɗawainiyar to za a samu usura wadda take mai kyau na farko za a samu dankon zumuntaka mai karfi a tsakaninku na biyu kuma 'ya'yan da za ku haifa su kuma suna kallon abin da kuke su kuma shine za su ɗauka gaba kaga nan za a samu usura mai kyau can an samu usura mai kyau sai a samu society wadda take mai kyau al'umma wadda take kammalalliya na tsatsiya wadda yake ta san ɗawainiyanta kuma duk wanda aka samu halal ta gefensa to kuma ya inviting problem a cikin al'umma idan kai mijin ka samu matsala ba za ka iya kawo abinci ba ko ba za ka iya kawo magani ba ko ba za ka iya daukan eh, mata ba ko kuma ɗawainiyar yayaye ba to a nan lokacin ne za a samu matsala kuma za a samu matsala duk inda kuma aikinka ya kamata ka yi sai ita za ta yi to kaga idan kace kuma ga yadda za a yi za ta ce ba haka za a yi ba haka za a yi shi ne in abin bai tsanani ba sai ka ga an fara ce maka mijin hajiya ko ba ka bane saboda baka saka sakai musu ba duk abin da ta abin da to duk lokacin da yarin ya koma hannunta kuma to karka sha mamaki in gudu za a fece da gudu in gudun yi yawa kuma rami za a fada Allah madaukakin sarki ya kiyaye haka kuma idan kai kana yin naka on your own side ta gefe ta ba ta yin nata to nan ma za a samu kalal duk abin da ya kamata mace ta yi a gidanta ba ta yi ba na zaman gidan lafiya kokarinta a kawo rikici to za a samu matsala shi yasa ka ga yanzu misali a Kano za ka ga gida katafaren gida ya fi faɗin masallacin nan manshin guda abin da bature yake cewa manshin ga motan cefane ma biyu ne ko uku ga motocin da za a ɗauki hajji a kai ta ko ina a yi ko ne amma wallahi mai gidan wallahi bai isa ya zo ya ci abincin gidan ba ruwa wannan na gidan ba zai iya sha ba saboda mai babu natsuwa babu amana tsakanin sarshe da ita to ka gani ina rayuwa ta za ta tafi a nan gudun saboda tajriba da yawa sun nuna cewa kaman ana son a yi targetin dinsa a wani abu ko a halaka shi ko a juye da hankalinsa ko a yi wani abu ya yanke kauna gashi kuma ya'ya sun samu shi kuma sai dai ya je ya wanka da sassafe ya je ya ci abinci a kasuwa ya je ya ci da rana ya ci na dare tukun sannan ya dawo firist ɗinsa sai dai ya sa kwaɗo ya rufe da hannunsa duk iyakar ruwan da yake ciki shi ne zai ɗauka ya sha in ya sha faro ya ajiye ya rage ya fita in ya dawo sauran bai isa ɗauka ya sha ba to kaga irin wannan dan yana da kuɗi zai iya haƙura abubuwan nan inda a ce kadara a ce bashi da kuɗi fa ka je kamar ni a ge masa hankali eh to kaga irin wannan ne sai ka ji ana cewa Allah ya kiyaye hanya to saboda haka Allah madaukakin sarki ya ba wa kowa responsibility wala hunna mislu allazi alaihinna bil ma'rufi irin abin hakkin da yake kansu shine irin hakkin da yake kan miji kuma nasu ma'ana Allah madaukakin sarki ya dora ma miji hakki wanda zai biya musu su ma Allah madaukakin sarki ya dora musu hakki wanda za su biya ma mijinsu mun gane wannan kowanne da nasa idan wanda bai yi aikinsa ba sai zama an samu wata kenan matsala amma in duka biyu suka yi zaka ga abubuwa suna tafiya daidai yadda ya kamata kuma kowa Allah ya kamata ya duba kafin duk abin da zaka yi mata Allah zaka duba duk abin da zaka yi mata Allah zaka duba saboda ka karka damu da ita ma haka da shi yasa lokacin da aka tambayi eh, Sa'id bin Musayyib akramaka Allah ga yata ta isa aurewa ya kamata an aurar da ita sai ce aurar da ita mai tsoron Allah fa innahu in ahabbaha akramaha wa in karihaha lam yuzlimha saboda in ka ba mai tsoron Allah in yana santa zai mutunta ta duk lokacin da ya ji baya santa kuma ba zai zalunce ta ba iyaka nasa hakkin zai yi saboda mai Allah yake gani ya san in ya zalunce ta akwai ranar da Allah maɗaukakin sarki zai tsaye da shi ya tambaye shi don haka ba zai ba maganin zalunci to wai irin wani aƙida ake so mu sa a cikin zuciyarmu ya zama abin da zan yi wa matata da 'ya'yana Allah nake hange saboda ko su sun yi nasu kwatan ko ba su yi nasu kwatan ba ni nawa kwatan za a tambaye ni ranar lahira da haka kuma dole zan ba da shi kuma wannan su ma mata haka ya kamata su lura da shi hakkin su kwatan da ya kamata a ce sun yi fulai haka ya kamata su yi saboda miji ya yi abin da ya dace miji bai yi abin da ya dace ba wani shida ubangijinsa ke naki wanda za a tambaye ki ranar lahira shi ne ya kamata a ce kin yi to saboda haka in na sa wannan akida a zuciyata ke ba kika sa wannan akida a ga kinga zamu zauna lafiya shine mun dabbaka wannan bangaren ayan da Allah yake cewa walahunna mithul ladhi alaihinna bil ma'ruf sannan sai ce walil rijali alaihinna daraja duk da haka kuma fa Allah madaukakin sarki ya bada daraja ma mazaje akan su mata saboda haka ya kamata mata su zama suna da wannan akidan a cikin zuciyarsu Allah madaukakin sarki ce walil rijali alaihinna darajat maza suna da darajoji masu yawa a kansu duk da cewa bature ya riga ya yana kokarin bata musu tarbiyya yake cewa what a man can do a woman can do ko what a man can do a woman can also do har ma da yake ya koya musu haka zai sun tashi ma abinda suke cewa what a man can do a woman can do better <laughs> ko to wannan wani abu ne wanda yake daban abinda Allah madaukakin sarki mahalicin mu da baturan gaba daya ya faɗa shine ce walin rijali alaihin na daraja maza suna da daraja ta fifiko a tsakan mata kuma in kallon lura tun gine tun gine ran zane ran da aka bara halitta mutum na farko da aka halitta wane ne kam adam alaihi salatu wasalam sai aka halicci matarsa daga baya to kaga ko da a ce wannan da yimbin da aka halice shi ita ma da yimbinta daban aka halice ta amma da shi aka fara halitta to farkon halittar sannan dole ya nuna wani bambanci na musamman na adamu akan na hawa haka ne ballantana ma aka ce daga cikin hakarkarinsa aka halice ta wannan kenan na biyu kuka yi nazari za ku ga cewa ko kirar halitta duk da cewa idan mace Allah ba ta juriya akan ce mace mai kamar maza kaga mace mai kokari kenan yanzu kokarin a gurin waye kenan ne a gurin mazaje tsarin halittar sannan irin larurin da Allah ya dora musu zaka ga ba irin su aka dora wa maza ba kaga namiji ba zai dauki ciki ba namiji ba sa da wani al'adu su kuma irin wanda suke abin nan dan haka ji hadisin da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa su ya sifata su ce mai naqisatu dinin wa aqali su suna da tawayen addini suna tawayen hankali yanzu dan musulmi namiji zai shekara cur yana sallah amma su ba zai yi haka ba kaga ta nan ma za ka binci namiji yana da mai daraja a kan yamaci shekara guda cur zai yi ba zai yi sai hakan nan ba saboda mai jini da yake zuwa da dai sauransu sannan abinda aka daura da namiji na kawo abinci na kawo wa halhalu daukan magani daukan menene ko mun talaucin sa kuwa to zaka samu still ba dora mace kamar yawan wannan ba saboda haka maza Allah madaukakin sarki ya ba su daraja ta musamman akan mata walil rijali alaihinna darajat sannan harka ta alkalanci musulunci bai ba da kofar mace ta yi alkalanci ba amma ɗa namiji ba musulunci ya bada me yasa aka bambanta wannan ai ba san zuciya Allah madaukakin sarki yayi ko kuma addini musulunci ba a'a akwai dalili saboda raunin mata din a wasu lokuta duk rashin gaskiyarka in ka zo wa mace da hanya ta tausayi sai ta tausaya maka namiji ku sai ce uban mutum ko a wani ce kaje ku daure mishi ka gama tsarin ka gama tsarin ka yi doki tebur ya ce a abin da dinsa saboda baka da gaskiya amma mace wallahi kai wani hanya kai wani hanya wallahi kai ta tausaya maka sai ta tausaya ba za ta iya hukuncin yadda ya kamata ba a mafi yawan lokuta ka gani dauki misali yanzu rabon gado me Allah wa dauki zarke ce lizzakari misal hadal unsayin <coughs> kowane namiji daya za a bashi misalin rabon mata biyu za a bashi misalin rabon mata biyu saboda me liability da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa mala aliyu sabuni Allah ya masa rahama a cikin littafinsa eh, almawari fi shari'at islam inda ya ce yana raddi a kafirai da suke challenge musulunci mi yasa musulunci zai ce mace a bata rabo daya namiji a bashi rabo biyu zai can kullum ra'ayi musulunci ya gata ya mace ya ce bari ba ku misali a jami'a yana lakci a dalibai ya ce bari ba ku misali ga mutum ya mutu ya bar kuɗi miliyan uku ya bar matar mata mutu sun yi asidan a mota shi da matar su mutu ga kuɗi miliyan uku ‘ya'yansa guda biyu mace da namiji nawa za a biyo namijin <coughs> miliyan biyu <coughs> nawa za a biyo mace miliyan ɗaya to suna nan suna nan suna nan suna nan sai ta tashi yin aure shi wannan ba shi zai aure da ita ba ya wannan ta to sai wani ya zo ce ina son kan wannan ta kai ce to ka je ka kawo miliyan ɗaya kusa kudin sadaki in ya je kawo miliyan ɗaya awa za a bayar a ita za a bayar ko sai aka bata miliyan ɗaya yanzu kudin ta miliyan nawa miliyan biyu in ta tafi gida waye zai ci da ita mijinta shi ma sai ya ga yar wani sai ya ce yana so sai wancan ya ce ai kai ma kanwar ka miliyan ɗaya ka karba ko ni ma kawo min miliyan ɗaya wata eh a miliyan sa biyu ya ɗauki ɗaya ya kai sauran miliyan nawa sauran ɗaya kaga ita wannan nata ya zama miliyan biyu shi kuma nasa ya zama miliyan ɗaya kuma ita can can can za a ci da ita shi kuma wannan da za a kawo masa shi zai ci da ita a nasa miliyan ɗaya ita kuma tana kulla da miliyan ɗin ta biyu to dalilin yasa musulunci ya bambanta saboda liabilities da responsibility da Allah madaukakin sarki ya dora wa ɗan namiji sadaka ba wai abin nan bane son zuciya akai ba to sadaka Allah madaukakin ta yake walil rijali alaihinna daraja kuma ko a wajen shaida mai alqur'ani yace fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani ko yawa in za a nemi shaida fastashidu menene shahidaini min rijalikum aje a nemo shaida guda biyu a cikin mazaje maza biyu su za su shaida ba a son mace to amma aka ce fa in kuna rajula ne in ba a samu maza biyu ba fa rajulun wa ne sai a samu namiji daya da mata guda biyu saboda me an tadalla idahu ma fatuzakira idahu wal ukra in dayar ta manta dai za ta iya tunata da ita amma an fi son mazaje guda biyu amma an rasa gudaje guda biyu sa ki namiji daya mata biyu kaga mata biyu na a madadin wa suke yawwa sannan in ka lura musulunci ya ba da dama a namiji yana aure da mace suna zaune ya karo wata a kanta amma ita ba a bata izinin ta karo wani mijin a kansa ba <laughs> ko zai yiwu <laughs> ba zai yiwu ba sannan an yadda ya karo baiwa a kanta a tasarri ko ba ka ba ga matarsa ta aure kuma lokacin daɗin an yadda lokacin da bayi ya karo baiwa amma ita ba a yadda ta karo bawa a kansa ba <laughs> ba zai yiwu ba ko to duka wa'annan suna nuna bambanci tsakanin namiji da ya mace to idan ya mace tana da wannan fahimta wa'annan abubuwa din tana da wannan aƙida din to a lokacin za ta fahimci cewa ita tsakaninta da mai gidanta kullum shine a sama ita ce a ƙasa kuma kullum shine mai bada doka kuma shine Allah madaukakin sarki ya bashi wato kenan linzami da ragama a hannunsa don haka inda za ta fahimci wannan aqidan to ba zai kafa doka ta tsallaka ba ba za ta yi kuma abin da zai daga masa hankali ba ballantana gida ya samu matsala to Allah ba da kukin sarki yadda yake so ke nan kenan ce wallahunna eh, ne eh, walil rijali alaihinna daraja Allah ba da kukin sarki ya ba wato kenan daraja na mazaje a kansu ko sai ce mai wallahu azizun hakim Allah maɗaukakin sarki buwaye ne kuma Allah maɗaukakin sarki wato kenan gwani ne in an ce aziz shine wato kenan buwaye an ce buwayi shine wanda ya gajiyar babu ta inda zaka fito masa face yana ganin ka babu kuma lokacin da yake so ya maganin ka face zai iya maganin ka duk barka ya fi karfin ka shine ake kiran sa aziz ka fito ta nan yana kallon ka kayi can ya gane ka kayi can ya gane ka kayi can ya gane ka in zai kama ka kuma zai kama ka da mafi karancin abin da zai iya kama ka da shi da saura wannan sai Allah madaukakin sarki ya kama ka da kaya wannan sai Allah madaukakin sarki ya kama ka da tuntube wannan sai Allah madaukakin sarki ya kama ka da ciwon kai sai ya kama ka da abokin gabanka sai ya kama ka da masoyinka sai ya kama ka da abincin da kake ci sai ya kama ka babu wani taku da za ka iya yi ka tsere wa Allah madaukakin sarki ko babu abin da ya gwaye Allah da haka shi yasa ake kiran Allah al-Aziz ko shi buwayi ne ya riga ya abin nan wallahu azizun kuma hakimun kuma gwani gwani shine fi sun ihi a wajen tsare-tsarensa duk abin da ya tsara akwai gwaninta a cikinsa duk abin da ya tsara akwai hikima a cikinsa kuma in an tsallake na san to zaka je ka samu kuma wato kinan baragada za a yi me yasa yau al'ummar musulmi suke shan wahala saboda a mafi yawan lamuran mu mun tsallake tsarin Allah da haka shi za mu ta baragada za ta shan wahala a nan gidan duniya ga kafirai yanzu suna ganowa suna zuwa suna ɗiban wani tsari na musulunci ko da ba su kira shi da sunan musulunci ba ko da ba su kira shi da sunan musulunci ba duk sun gane wannan amma kuma musulmi yana ta wato kenan baganya Allah madaukakin sarki ya sauka Allahu الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يكافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون Allah wadda kun zarki ce at-talaqu marratan dama muna cikin kadiyan hukuncin saki ne ko at-talaqu marratani saki wannan da muke ganin sa ka'idan sa wato na marra biyu ne marra biyu ne in ka saki sau daya yi marra daya kana kuma da damar saki na biyu ka yi marra guda biyu shikenan ka gama damar da Allah maɗaukakin sarki ya baka ta saki idan ka kuskura ka yi wani kuma to shikenan eh, hukunci ya riga ya fita cikin wato kenan naka ikon shine ce talaku marrata ne saki da mutum yake sake matarsa wato kenan ah, karo biyu ne kawai in yi na farko shi ke na farko kafin mu shiga cikin wannan ya kamata mu lura cewa saki a musulunci halal ne amma kuma musulunci baya son sa baya encouraging din sa yawa abgadul halali inda Allah maza at-talaq halal din da musulunci Allah madaukakin sarki baya so shine saki saboda kullun Allah madaukakin sarki yana son ya zama ba ai saki ba ba a yi saki ba saboda aka shi yasa a sharuɗan da musulunci ya sharɗanta in za ka auri mace da za ka bi wannan dokokin ka bi wannan ƙa'idodin da sharuɗan da musulunci ya sharɗanta in ka auri macen abubuwan da zai biyo baya to da saki ba zai zo ba amma idan muka kauce a hanya ta wani guri ko muka amfani da son zuciya ta wani guri to ko saki zai iya shigowa saki zai iya zuwa haka shi sa ne sa ake cewa in za a auri mace don kafar mala'atu limaza li arba'in ko limali hawa da jimali hawa da hasabi hawa da dini ha sai ce mi fasfar bi za ta dini ta ribata da ka kullum in za ka yi aure ka nemi mai addini ya zama addini ita ce shine manufarta kai ma addini shine manufarka shi yasa ake son mutane su koya wa 'ya'yansu addini in suka koya 'ya'yansu addini 'ya'yan nasu a gidansu za su iya tafi da gidan tafiyarwa mai kyau kuma ba za a je har matsayin sakin da Allah madaukakin sarki baya su ba kwata-kwata na taba ba mu misali a nan gurin na wani mutum almajirin malam abubakar turaita a jihar zamfara wanda malami ne allah maɗaukakin sarki ya jarabe shi da 'ya'yaye mata bai taba haifi wanda namiji ba amma alkawarin da ya ɗauka ma kansa shine duk 'yarsa sai ta haddace alkur'ani ta kuma karanta kawai a ahalari ishmael iziya risala ranar ta sauke risala da nan za a ɗaura mata aure kaga sai a malamai yake aure da 'ya'yansa kenan sai aka yi sa'a ko rashin sa'a wata daga cikin 'ya'yan nasa ta fara manyanta wani mutum wanda yake dan dambe ya ganta ya sha'awa kuma ya samu kyakkyawan dama yi mata magana ce wallahi ne kuwa ina son ki gidan gidanku ba za su ba da ni ba ce saboda ba kake ya ce kawai ina son ki ce to wallahi ma ina son ka don haka lokacin ta isa aure kuma ta ce ta masa alkawari kuma shi za ta aura kuma wallah an ce lokacin yana toliya irin ka aske kabar nan toliya kabar nan toliya kabar nan toliya din nan kuma yan limamin gari kuma shehiya wata da ta karanta har risala ta zama shek ko ta kuma karanta alkur'ani aka yi ta tukawa akai ta tukawa matan nan dole aka daura mata aure da shi bayan an daura aure duk walakanci ta ce masa ya hakuri iyayen sun hana an yi komai da komai ta ci dole sai shi wani daga cikin almajiran uban ya ba malamin shawara eh, cewa kar hankali ya bace gaba daya a yarinya nan ba jahila wace ta ka ba ta da shi wanda take so shi kuma ba arne bane da aka je aka daura aure ran da ya shigo gida ya kanta gaba gaba ce dakata mana kuma ba walakanci kake so kawun ba ai sai ka koya min kaza da kaza yace to na iya ne ta ce a to tun da ina son ka zan zauna a gidanka har ka je ka koyo ka zo ka koya min haka Allah ya ce ya ce to ya za a yi shi menene shi kawai inda za ta koya masa ta koya ta ce sosai allo ya sayo allo ya sayo kawa'idi suka fara da allo an bakin wofi wa zalba allo baki lallan hakuri ko suka gama wannan ya yi hajjatu ya yi farfaro ya mai har ya fara karatu ya shiga mutumin nan sai da ya karanta har risala a gabanta bayan ya gama ta ce masu doka koma gurin baba ran da ya je gurin babanta bayan yan shekara ɗaya da rabi ya je kawai sai ya sa askari a gaban malami duk abubuwan da ake na sharfoliya ya daina mutane sa abokanansa suna mata izgilanci a ah, ganin ka kaje ka aure yar malamai a ah, ganin ka kaza kaza kaza kaza yanzu an je gun dambe ba a gan shi ba an je gun kaza ba a gan shi ba yanzu ya daina kaza kaza yanzu dogon riga yake sakawa yanzu menene sun shanye shi haba dama mutum ka kawai yayan ƴaƴan malamai ka wallahi yadda ba abubakar turai da ke faɗa mana ya ce allah daga baya sai da ya zama shine babban malami a ƙarƙashin wannan malamin da limamin na ya mutu shi ya rika ji masallacin juma'a to kaga abinda ya kamata mu karanta da 'ya'yanmu addini mu kuma dora su aka akida ta musulunci to idan haka tana faruwa to za ka ga an yi zama a cikin gida zama wanda yake mai kyau ba za a je ga saki har guda biyun ba ma tunda Allah madaukakin sarki baya son saki din mun gane wannan to amma tun da wannan ƙabiya ce wanda tana faruwa a cikin ƴaƴan adam dole Allah ya mata baki dole dokar a mata a mata baki haka ne ko ba ka ba dole sai ya faru inevitably a cikin mutane dole haka sai ya faru don haka dole Allah da sarki ya fitar da abin a da suna sakin su rampantly yanda suka ga dama amma yanzu alkur'ani sai ya ba su kai ya ce masa at-talaqu marratan an ba ka daman saki in kai dawa kai saki na farkon karawa kai saki na biyu at-talaqu marratan saki wato kenan kashi biyu ne idan kai saki daya saboda wani lokaci rikicin misali ce ba da kofa a yin wani lokaci idan rikicin ya zo ya tashi dole in ba a rabin nan ba to ba za a samu maslaha ba to shi sa bai toshe kofar gaba daya yanzu ka dubi kiristaniti ba sa son saki inda kin aura muna magana da wata yarinya wata rana a mai maiduguri ta ce ai mu kawai inda kika aure mutum shi kenan kin aure shi kenan duk abin da ya miki iyayenki ki ce da ina ke kallo kika aure shi babu saki to rashin sakin nan yana kawo musu matsala masu yawa a mata ni din nan na taba wato kenan da ni da malam aliyu musa muka je mu cikin karfe uku na dare cikin ramadan irin wannan na wani mutum yana duka za duk gidan sai da ba ta shi da jini ya rufe gidan mun buga kofa mun buga kofa ya ke bude da sassafe muna ganin ta tattara ko matsantar kama hanya za ta tafi ta je bakin hanya mu ni na je na taro ta ta ce mata ta yi hakuri ta zo ta nuna min jini a cikin gidan ta mata ki hakuri kuma duk yadda suka yi nan wallahi ba saki in ta tafi mata na nan a matarsa ko ma menene dole hidai ta hakuri ta dawo to kaga wani lokaci irin wannan cutar musulunci ba so shi yasa sai ba da kofa amma duk da aka ce at-talaqu marratan idan kai saki sau biyu fa imsakun bi ma'rufin ko dai ka rike matar da alkhairi aw tasrihun bi ihsan ko kuma wato kinan ka da ta hanyar kyautai ka rike ta da alheri kaga fa abin da musulunci ce imsakun bi ma'ruf imsakun bi ma'ruf shine ka lura da duk abin da Allah matsaukakin sarki ya dora maka ka kalli Allah din kai mata ba ita zaka lura ba ba halin da zaka ba rikicin da yake tsakanin ku zaka lura da shi ba ba musguna maka da ba rashin mutunci da ta maka ba kaza kaza kaza a wa zaka duba Allah madaukakin sarki sai ka rike ta da alkhairi wannan rike ta da alkhairi zaka wani lokaci ka sa su masu dusuna ko ko kuma in ita ne take da matsalar to in ta kalli Allah din sai ta zama ta risina yawwa aw tasruhum mai isan, ko kuma in ya zama tilas sai an rabu din to a rabu da kyautayi babu maganan walakanci to abin namu ba ya riga gagara yanzu sai da abin nan ce to Allah ba ki hakuri eh Allah ya baki wani nagari Allah ya baki wani nagari ma Allah ba ni wata daidai na ta gari saboda kan dan abin da zaka yi na alkhairi kamata kake dan ta tafi a mutunci ai musulma ce kuma yar kwarka ce a musulunci kuma ko ba komai kun zauna tare da ita na wani lokaci haka ne ko ba ka ba to irin wani abubuwa aka bi nan da haka wala yuhillu lakum amina ne an ta ku zobe ma a tattubu hunna shay'an ko duk abin da kuka ba su ko ba za ka ce to ni ba ni ba wallahi kayan aure na kaza kaza kaza kaza kaza sadaki na sai kin biya ni ai na sa miki firiji ma ban kaya na wannan fankar mata wace karki taba min ita menene mene da ba lokacin kuna dadi duk ka saya mata yanzu ko ta zo ta fara tattarewa kace a ban kaya na <laughs> akwai mutunci eh eh wannan zanin ma da baki dinka ba ba ni kaya na da sauransu wannan akwatin ma a jemin shi menene menene yanzu kuma to lan silili ya zo shi a ba ai wannan kuma ai ba ba abin nan ka bari. bai abinka bane wala yahillu alqur'ani yace bai halatta ba lakum a gare ku an ta'akuzu mimma ataytumuhunna duk abinda kuka ba su nan ku karbi shay'an wani abu kama ba ma duka ba kenan ko ba ma dukan nan ba tunda kai ne yanzu kaga cewa dole ka sake ta kai ne ka sake ba ita tace sai a sake ba ko yanzu kai ne kaga cewa akwai bukatun sake a to ba za ka karbi komai ba eh wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma hunna sha'an illa an yakafa Allah yuqima hududallahi sai dai in ana jin tsoron ba za a da haddin Allah madaukakin sarki ba yau duk abin da zai kai zuwa ga saban Allah kuma wannan ba za ka yadda ba ba za ka yadda ba yau ba za ka yadda ba fa in kibta Allah yuqima hududallahi wala junaha alaihi ma ayin bi mata da bihi ko haka ne idan ya zama na kan cewa kayi kayi kibin. kayi kayi abu ya gagara duk abin da kake kana yin tsakaninsa da Allah amma ita din bata hangi wannan ba kuma idan ka biye ta a haka to za a ci gaba da wato kiran taka hakkin shari'a a to shikenan sai a hakura sai a hakura ko kuma ita ne ta matsa dole shikenan saboda ka takura ta dan ta yi hakuri saka ce to ba ni kaza da kaza da kaza da kaza ta fanshi kanta ta kwanshi kanta kaga idan da gaske take yi za ta fansu kan nata idan kowa ba da gaske take ba fa za ta haƙura ko yawwa wani lokaci allah maɗaukakin sarki yakan sa wato kenan fitar abin a cikin zuciyar matar don ya zama tilas sai a haƙura musulunci bai toshe kofa ba me ya faru tsakanin barira da mijinta sabitu ko sabitu bin kais bin shammas ta zo guda na sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi wannan bawan Allah da kake ganin sa halayensa da ɗabi'unsa da addininsa duba na ba bane ko duba na kyamansu amma fa ni ina jin tsoron kafirce bayan musulunci kafirce bayan musulunci eh daga ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimta don wata rana ta dauki ka ta daba masa cikin sa eh ko ta daba ana ta cikin saboda ya gama ta gama wasansa kawai mijinta ne fa ta gama wasansa kawai saboda ka kauran ne kwada kwada ba sa so gashi sahabi ne jalil mai imani ga kokarin sallah ga ibada ta ce la ibu lahu dinan wala kulkan addininsa ba renawa halayensa da ɗabi'arsa da kyautatawarsa da mutuncin da yake a cikin gida a tsakanin matansa babu abin renawa amma duk da hakan ya ishe ni kaga gaskiya kenan ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aturidina lahu hadikatahu to yan ta kwasa da ya baki zaki dawo masa da shi tace eh za ta dawo da shi sai ce to shikenan ina sabitu zo kus hadikataka wa tallikha tadlikatan ka karbi kayanka in ta baka kuma ka mata saki guda daya saboda me a zauna lafiya ko hakan kuma wato kenan ya faru saboda idan ya zamana abin ya kai matsayin ba za a tsaya a tsaye tsaye da hudu haddin Allah ba yanzu kaga wannan mata duk yanda zai yi da ima in kullum sai ya karance mata alkur'ani daga bakar zuwa hannas ba za ta yi masa biyayyar mai kyau ba ba za ta masa abin da Allah din ya ci ba saboda wannan abin ya riga ya shiga cikin zuciyarsa to sai Allah madaukakin sarki ke cewa idan haka haka abin ya zo har haka nan to shikenan ba laifi su karɓi fansa musamman idan kuna da bukatar fansa din tilka hududullahi wannan shine iyakar Allah madaukakin sarki ko iyakokin Allah madaukakin sarki fala ta ta duha da haka kar ku taka iyakokin Allah madaukakin sarki wa man yata'adda hududallahi duk wanda ya taka iyakar Allah iyaka shine in Allah ya ce kar ai kaza in ka yi ka tsallaka iyakar Allah kenan ko yawwa ko lakum zalimun to wannan suna ake kiran su azzalimai duk wanda ya tsallake iyaka da Allah maɗaukakin sarki ya tsaye da shi to hakika ya zama ya zalunci kansa ya zalunci al'ummansa ya kuma zalunci tsarin da ake tafiya a kansa don za a samu matsala ta bangaren sa in aka samu matsala ta bangaren sa za ta iya zama sunna kuma za ta iya shafan wani za ta iya shafan wani za ta iya shafan wani Allah maɗaukakin sarki ya sauka wai za ta lafi to alhamdulillah an ce lokaci yayi akwai tambayi ne za mu dan tabbata za mu dakata na insha Allah na'am akan me eh eh eh in yace ya mai da ita mata ba ta gama idda ba ta dawo saboda haka wanda duk yace ba za ta dawo dinnan ba ya shiga cikin hakkin da ba nasa ba wa bu'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islahan mazajen su su suka fi cancanta su mai da su matsawon sulhu ake nufi saboda sai a bar masa matarsa ta dawo wannan shine tsari amma in suka hana ba su kyauta ba ba su kyauta ba musamman ma idan ita ma tana sha'awan koma ya zama adalo kenan saboda idan mutum ya haka nan zai shiga laifi kenan amma duk da haka fa in suka cije har lokacin iddanta nan ya kare ba su mayar masa da ita ba to kenan kuma fatar biki da iddati hakkin san ya riga ya e kuma yawa domin hakkin nasa iyaka wannan lokacin ne da zaran iddata ta kare kenan sai kuma sai kuma da yaddata yanzu ko kuma da yaddar su su da suka hana din amma akwai tambaya mi irin wannan idan ta dawo ba in ba ta dawo ko ta yana ta zama matarsa shine abin da na faɗa maka in suka hana illa iyaka su abin da suka hana sun yi abin da ba daidai ba sun shiga cikin hakkin da ba nasu ba kuma sun yi taurin kai a maganan Allah amma in ba su dawo da ita ba shi ko bai samu ya kusance ta ba ya kulla mata idda ba har idda to wannan ta kare shi kenan fatar bin kiza ya liddati sai dai a sake sabon daurin aure in ta sake yarda yau to shi din ya ce ya dawo da ita to da ya dawo da ita ta dawo ne a sai iyayen suka hana su suka hana sai suka yi mata wani aure akwai tambayoyi masu irin ai ba za su yi mata wani auren ba sai ta gama wannan iddar ko ko kuma da iddar suka mata auren a'a yanda ake tambayar mutum ya so matarsa mutum ya so matarsa sai suka daidaita ce ce ya dawo da ita eh. to sai iyayenta ko wani kawunta ko sai ce ba za ta koma ba eh. to shi kuma bai sake cewa ya sake ta ba sai aka sake har ba ta dawo gidan ba har aka daure wani aure da wani daban shi ne yanzu yayi wannan auren tunda shi wannan na farkon ya ce ya dawo da kayansa tambayar da nake yi shi ne da ya ce ya dawo da ita suka hana ta dawo ta dawo to idan ba ta dawo ya kulla mata idda ba ko da a wani guri ya je same ta ya kulla mata idda to yanzu ba za ba wanda sai sake aurenta amma matsayin babu abin da ake kiransa al'istimta tsakaninsa da ita har na safiriyar na iddar ya ƙare ba tare da ta dawo ba to yanzu ta nisance shi ta zama fatat bin ƙira'il iddati saboda haka yanzu haƙƙinsa na bu'ulat hunna a haƙo biradi hinna ya riga ya saraya saboda haka yanzu in sun ga dama sai su dama su da ita ta hanyar sake ɗaurin aure sabo in kuma sun ga dama shikenan ta tafi Allah ya kiyaye hanya to ga tambayoyin muka um, akwai masu tambayoyi masu irin wannan amsar da aka amsa yanzu saboda haka idan mun zo kansu zamu tsallake su wannan tana cewa malam ina fatan ka sha ruwa lafiya malam tambaya ni ne ina tare da mai gidana to amma baya kula ni wato baya kusanta na shine wai sai idan na neme shi idan ban neme shi ba shi sai ce ba zai neme ni ba to muna zanne kusan wata tara akan haka malami ne ne hukuncin auren namu a ta ba abin da ya shafi auren ku yawa ke ne zaki hakuri sai ki rika neman nasa idan kuma kina so ya neme ki sai ki idan kuma kina so ya neme ki sai ki shi hakuri dan ya neme ki wannan ko ba laifi ba ne ki masa bayani ki masa abin da zai dauki hankalinsa ma wanda zai sha sha'awar ai mai sa ake son eh, ado da mai da sauransu din nan ko yawwa so da duk abin da zaki na dauka me ya baki abin daukan hankali duk abin da zaki na daukan hankali ta hanyar kalami ta hanyar ado ta hanyar ladabi ta hanyar menene duka da ai yawwa durkusawa wada baya hana ka tashi da tsawon ka ko amma auren ku ba abin da ya shafe shi wannan tace me hukunci matar da mijinta ya ce ya sallame ta me ya hukuncin haka din cewa ya sallame ta bai ce ya sake ta ba to wannan sai an tsaye da shi a gaban alkali an tambaye shi me yake nufi in yace saki yake nufi shi kenan ta sako in yace ya sallame ta akan wannan tattaunawa da muke ne ta je sai kuma na sake kiranta sai mu sake tattaunawa ga wannan ba saki bane saboda ka shi zai fassara wannan abu wai malam nakan ga akan binne mutum a gida ko irin kananan yara din nan yaya hukuncin sai addinin musulunci to matsala wannan yana da matsala matsalansa shine gidan yana iya bunƙasa nan gaba za a bukaci gini ko ɗaki ko wani abu makamancin wannan to kaga idan haka ta zo ta kiyayewa hurumin makabartar yakan wahala a mutanen gidan awaki za su zo su taka yara za su zo su taka wata rama ku da kanku za ku bukaci abin nan saboda ɗauke shi a kai shi musulunci ya ware wani guri aka ce nan ne makabir makabarta to saboda ka kai shi wannan problem ɗinsa na biyu shine addu'an da salihan bayi sukan je su yi ma mutanen kabarin shi an haramta masa samun wannan an haramta masa samun wannan wasu za ka ga suna yin irin wani ko malami sau da ya gawurta sai a ware masa kabarinsa daban da sauransu duk irin wannan zai zama na kasu ne a gare shi domin baka san kaliba na mutane da su je makabartar su yi addu'a ba saboda in aka maka kabarinka a gidanka saboda kai malami ne ka gawurta iyaka mabiyanka ne kawai za su rika zuwa suna maka wani abin nan amma in kana makabarta al'umman musulmi duka wanda ya je gurin yin sha'awa zai muku addu'a kuma Allah madaukakin sarki ba a san addu'an wanda zai kare zai karba ba kuma nan ka tare ma mutane ba sai na Abubakar ba da ya tashi mutuwa rigarsa tsofar yace ita za a mata likafani da ita yace sabuwar kuma yace a bar ma masu gado ce fa innal hayya a bil jadidi rayayye shi yafi cancanta da sabuwar tuba don haka wanda yake da rai shi yafi cancanta da wannan filin da kace abin ne kan saboda zai yi daki a gurin kai ku dama ga can naku floating a can bai kamata ka tauye hakkin wa'insu saboda naka ba kuma zai ja maka illa wallahu alam wallahu alam mal wannan yake cewa eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addinin musulunci zai kashi kashi 70 har da uku to kashi ɗaya ne wanda za su shiga aljanna malam wanne ne kashi ɗayan kuma saura kashi 72 yaya kenan su to ba addinin musulunci yace ba ba addinin musulunci yace ba yace ya ce wasa taftariku hazihil umma wannan al'ummar ne za ta kasu ba addinin musulunci ba addinin musulunci yana na addininsa na musulunci don haka wannan kashi ɗayan ma da yake sune wanda za su bi wannan musulunci din kashi ɗayan kuma an tambayi annabi sallallahu alaihi da kansa ya bada ansa aka ce wanne ne sai ce ma ana alaihi yauma wa ashabi wanda suke kan abin da nake a kansa yau da ni da sahabbaina irin wanda nake kansa yau da ni da sahabbaina to wanda suke kansa su ne wannan sannan kuma ya bada ansan sauran yace kullu hamfin nari duk sauran suna wuta ya ka wannan tawilai na malamai sa binciken su suka ce za su shiga wuta gurgurdan zurfin bid'an su ko gurgurdan abin din mai yiwuwa wa'insu su za a gafarta musu daga wani lokaci wallahu ta'ala a'lam amma dai zahirin nasu hadisi ne ce kullum bin nari illa wahidatun aka tabbe shi wace ce ma ala alaihi al-yawma bi wallahu a'lam to ya rage mutum ya je ya nemi tocilan din da za ta haska masa ya gano wanne ne din shine ta hanyar karatu kenan ko malam da tambaya mutum ne yake da yake yin kunika shin ya halatta na yi family plan ne saboda din na waya abu nan to wannan ya danganta ga bukata idan ya zama na 'ya'yan suna shiga mummunan laruri za a iya spacing saboda a kiyaye su daga wannan larurin don shi musulunci kullum generally abin da yake hanga shi ne maslaha musulunci baya son kunci a mutane baya kuma kawo abin da zai cutar da su abin da zai cutar da su kuma kokari ke kawo da shi idan ya zama na kan cewa ƴaƴan suna cutuwa a sakamakon kafin wannan ya nuna wannan ya zo kafin wannan ya nuna wannan ya zo sai zama wannan ita ce manufar dan waɗannan ɗin su samu lafiya sai an yaye shi tukun wani ya zo wanda ba zai zama da matsala ba amma in lafiyar su kalo suke sa babu wani kofar eh, sai an yi din sai dai inda wata maslaha daban kuma wata matsala daban kuma wanda ita ma za ta iya daukan irin wannan hukuncin wallahu alam wanke cewa mara ina hukuncin mijin da ya bar matarsa tsawon wata uku babu ci babu sha to wasu sun ce wannan auren wai ya karye babu wannan auren to haka ne ko kuwa wannan kuma ya ce meye hukuncin wanda yake barin matarsa tsawon wata tara gado baya hada su na hada shi da waliyinsa da nata amma abin bai sake ba za ta iya fita ko da ba haɗin kansa to mai tambayan farko dai babu abin da ya shafi aurensu iya iyaka hakkin ci da ita da bai ba wannan ne za a tambaye shi musamman in yana da halin ciyarwa sai Allah madaukakin sarki ya tambaye shi idan kuma ta mutu a dalilin wannan shi kuma zai iya shiga wuta kamar yadda wata mace ta rike kyanwa bata bata abinci ba ta mutu don haka Allah ya sa ta auta wannan kenan shi kuma mai tambaya na biyu ai jiya mun karanta wannan idan mutum ya kaurace ma matarsa na wata hudu to alkali zai kira shi sauraka ko dai ya fai'i shine ya koma ko kuma ya bata takarda amma ya za su zanna har wata tara aika ga wata kenan ita mata cutar da kanta da yawa saboda haka yanzu abin da ya kamata sai shine sai ta ɗaukaka zuwa gurin alkali alkali kuma zai ba zai ba da hukuncin da ya dace ko ya tilasta masa ya dawo ko ya tilasta masa ya sake dole sai an yi dayan biyu amma wata tara ka aika cuce ta Allah saura amma yake cewa malam da fatan ka sha ruwa lafiya shin malam kare kan menene yayi kuma yana da cikin dabbobi amma aka ce inda yake babu rahama shin yayi ya yi wani abu ne a a sani na ban san abin da ya yi ba eh, <laughs> ban san abin da ya yi ba allahu ta'ala ala san wani abu idan shari'a ta hukunta shi ba dole ne ya dace da hankalin 'yan adam ba a karance-karance na ko a sauraron wa'azin da nake ko a jin tadin da nake a gurin mutane ban taba sanin kare ya yi wani abu ba amma ubangiji allah yadda ya gara maki hunci hukunta abubuwansa ko والله اعلم to barin karanta na to akwai wata wanda ta dan dauki hankali da amaran shi zai karanta mana da kansa amma yanzu bai zo da glass ba sai gobe za mu ajiye ta wannan yake cewa malam mutum zai iya yi matarsa azumi kamar idan ana binta azumi goma zai iya yi mata biyar ne ita ma ta yi biyar din to <laughs> a ƙarshen soyayya kenan ko <laughs> haka ba za ta yiwu ba haka ba za ta yiwu ba ita za ta yi wa kanta ai ibada ce wadda take farin aini azumi farilla ce ta aini kowa yana kan in za yi mata azumi zai mata sallah ma kenan sai ta kwanci ta yaje masallaci a zahar biyu <laughs> ko yawa ba zai yiwu ba saboda haka ita za ta yi wa kanta shi ma shi zai yi wa kansa wannan farilla ce ta ainihi inda ma aka sassauta din a azumi ne na nafila wannan din ma na bakance to wannan an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sassauta ce za a iya yi amma ba a azumi na farilla ba kuma wannan din ma a wanda ya mutu ne ta riga ta mutu ta yi bakance tsakaninta da Allah wadda kudin suke annabi sallallahu alaihi wasallam ya abin dole wasu na sa akan farilla azumin farilla mutum ya mutu da azumin farilla la kansa sai a yi masa da duk haka muke fahimta amma daga baya ta bayyana mana cewa a'a na bakance ne in mutum ya yi bakance bai cika ba sai mutu to shi kenan samu an yuhu amma ga ta da ranta kuma kai ta biyar kai biyar kan kuma yanar gaba shi kenan sai ka sallah man gaza a zahar sai kai biyu ko kuma ka ji wannan masallacin a jabi da kai alaikum salam eh. eh eh eh ya ta zo ne alarama wallin rijali menene alaihin nan wallin rijali alaihin na darajatun ne ko darajatun darajatun daraja kwara daya <laughs> to yana iya wa akwai daraja guda ɗaya da Allah maɗaukakin sarki yake nufi yana iya wa kuma darajatun ɗin a nan an yi amfani da ita ne majazi kasa akwai abin da ake kinsa majazi a alkur'ani ko yawwa majazil kur'an littafi guda ba ka ga malami ya littafi kamar wannan ina da wani littafi sunsa majazil kur'an shi majaz shi ne. kalimatun ustu'milat fi gairi ma'anaha liƙarinatin ko dallatun alami da kai nake ba <laughs> ya ne tarifin majaz majaz kalimatun ustumilat fi gairi ma'anaha liqarinatun mani'atin min iradati ma'ana ula. ka gane kalma ce za a yi amfani da ita a cikin alkur'ani amma kuma ba a gurinta ba ana nufin wata abin wani abu daban amma me yasa aka haka su dole akwai karina wadda za ta sa a fahimci cewa ba ma'anar farko ba kamar misali ya ji aluna asabi a fi azanihim mina sawa'i ko ko kuma inni kullama da auto ja'alu asabi a fi azanihim na asabi za su shiga cikin wurin ne kaga guda ɗaya ne zai shiga amma sai aka ce asabi'a amma ɗaya ake nufi wannan muna da shi kata-kata a cikin alkurani ana kiransa majazi alkurani kusan kowace sura sai ka samu majazi ko yau wato sura ka ba mu mamaki nan ma an yi amfani da shi istimalan majaziya domin wannan duk abin da muka yi dina a zahiri bambanci ne tsakanin mace da miji sauraka in kace ya ja'aluna asabi'ahum za ni nan ya ɗaya ne ta leke shiga wayannan ba za su shiga ba gaba ɗayan ka haka ba za su shiga cikin kafar kunne ba yawwa to akwai irin wannan kala kala da yawa a cikin alkur'ani yawwa to sauraka wannan imma dai istimalan majaziyan ko kuma a Allah madaukakin sarki akwai daraja guda ɗaya da yake faɗa yake nufi wanda bai bayanin ta ba a zahirin kenan eh wan me eh to idan mukaddara kwaya ɗaya ce ma ai dai suna da ɗayan ko eh. <laughs> na gane argument na gane point of argument din nata <clears throat> na gane point of argument din nata amma malamai abin da suka yanzu wannan abin da na kirga misali na irga darajojin nan haka ne zuwa cikin tafsirin mafatihul gaibi ka gane sannan kuma aza ta fasir sun kawo yansu darajojin ma kuma a tunani na inda bayani a cikin eh, fahimtar ma'anin alkur'ani ne kusan babu tafsirin da zai kawo maka inda ba wanda ya zo da shi a takaice ba babu tafsirin da zai kawo maka daraja kwaya ɗaya kawai suna irgo su ne darajojin da yawa ma dama tafsirin ya sada wallahu a'alamu to ma'anar ba ta alwashin zan yi kaza yawa idan Allah maɗaukakin sarki ya sa na samu aikin gwamnati na da alwashi zan gina masallaci wannan shine bakanci in Allah maɗaukakin sarki ya sa na auri matan nan zan yi sadaka da abu kaza shine alwashi shine ake kiransa bakanci to idan mutum ya hakan sai Allah ya bashi abun ko Allah ya sa na samu lafiya kamar yadda aka karanta mana jiya a tafsirin a nan wurin da rana wani mutum da suka shiga cikin jirgin ruwa ya kada ya kada ya kada sai zama eh, jirgin ruwan yana kokari ya kife iska ta taso sai ya ce na yi alkawari idan Allah ya sa muka fita lafiya zan je gurin muhammadu ɗauki hannun nan ɗora akan hannunsa musulunta sai kuma Allah wadda kuke zaki sa iskar ta kwanta suka fito lafiya dan a ga gudun ruwan kuma ya taso ya zo Madina ya musulunta din wannan shine Ikrima ta dan gidan Abu Jahil ko yau to wannan shine ake kiransa alwashi ina jin shi kenan ko akan maganan ka wali rijal alaihi na daraja tace daraja guda ɗaya ne ko yau sai kawo mana inda Allah madaukakin sarki ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i sai ce bi ma faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bi ma anfaqu min amwalihim kaga anan abubuwa guda biyu kawai na darajar kuma wata aya tana fassara wata Allah ya ce mazaje su ne tsayayyu akan mata na farko sai ce bi ma faddalallahu ba'dahum ala ba'din saboda Allah madaukakin sarki ya fifita wa'ansu su akan wa'ansu na ɗaya kenan sai ce wa bi ma anfaqu kaga wawu lil atafi ne anan wa bima anfaqu min amwalihim kuma karin bayani saboda kuma dukiyarsu da suke ciyarwa nan ya kawo shi mubhim ma faddala Allahu ba'dahum ala ba'd sannan sai ce wa ma and kaga conjunction ne wanda yake nuni cewa kari ne akan wannan saboda kaga tunda ban fita cikin alqur'ani ba still an samu abin da da da mana yawwa الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ma anfaqu min amwalihim mai yiwa ma wani zai iya kama na wata aya kuma ya abin wallahu alam to alhamdulillah akwai wanda suka tura musu addu'a Allah madaukakin sarki kai kasan zuciyarsu muna roƙon ka Allah madaukakin sarki ni salatan nabi muna roƙon Allah madaukakin sarki ka amsa musu addu'o'in su bukatun su Allah ka biya musu cututtuka da suke tare da su Allah ka yaye musu mu ma cututtukan da suke tare da mu Allah ka yaye mana Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya Allah madaukakin sarki ka ganar da mu abin da muke karantawa Allah ka shirye da mu da shirin da ke cikin sa Allah ka ba mu ikon aikatawa اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى ونسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الخير كله ما سألك منه نبيك عبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذك من الشر كله ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين